Dan na subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawa domin samun shirye-shiryenmu a kan kare wallahi ban ƙara azumi ba idan ku ga na yi azumi to kwana ne ya ƙare ba na cin abinci an jan allah in karya kai an ci Na busa ba zuwa shine ba a kira ba. Kin janki don Allah. Kai bar. <laughs> Gaskiya na mugu ne. Me yasa ka dake shi ganin ka sa kuka? Ya hakuri Anas. <laughs> Ke kuma ba ya taba ki. Ya hakuri kaji. Allah kai dan iska ne muguntanka yayi yawa. Ya hakuri Anas. an kusa shan ruwa saurawa uku an kusa saurawa uku kaji